jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu safiya ce ran asabar wacce ta daidai da safiyar ɗaya ga watan zulqa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina shekara 1431 wanda ya daidai da tara ga wata oktoba shekara ta dubu goma a jiya in ba kumanta ba karatunmu na wannan littafi da ke magana akan mata 'yan wuta mun tsaya ne a ƙarshen shafi na ashirin da bakwai malam ya mana nuni akan daga cikin waɗanda suka fi kowa haɗuwa da azaba mai tsanani a cikin wuta akwai masu mulki na kama karya sannan masu girman kai kamar yadda wuta ke cewa me yasa ni ba mai shiga cikina ne sai waɗanda suke mulkin kama karya da waɗanda suke masu girman kai malin ya ce kamar dai yadda wuta ta ce ni an wakilta ni ne kan mutane uku ta maimaita wannan kalma hasso uku ta ce an wakilta ni ne a kan dukkan wanda ke haɗa Allah tare da wani a wurin bauta an wakilta ni ta ce bi kulli jabbarin anid da duk mutumin da yake mai girman kai ɗan kama karya anid mai tsaurin kai wuta ta ce kuma an wakilta ta bil musawirin ga masu aikin ɗaukar hoto wasu malamai sun hassana wannan watan hadisi shine hassanahu ba'duhu ay alladhina yasna'una at-tamathil waɗanda suke yin mutum mutumi wasuwar mujassama da waɗanda suke yin hotuna masu jiki irin na ɗan adam wanda akwai jini a jikin abin da suke yin hutunsa amma wanda zai yi hutu na itaciya ko daji ko ya hoton wani dutse ko mota ko hoton sararin samaniya ko wani filin ƙasa ko wani ruwa wannan babu laifi bai shiga cikin abinda manzon Allah ya hani a kai ba don haka ya jama'ar musulmi sai ka kula manzan Allah ya ce duk wanda ya zana wani hoto ko kuma duk wanda ya ɗau hoton wani abu wanda yake mai jini a jiki an gane ko to tun daga kabari Allah zai kallafa mai siya hura ma abin rai kuma ba zai iya ba jama'a kun gane ko abin da ya sa jama'ar musulmi ya zama dole a faɗakar da 'yan uwa a kan matsalar hotuna shine abu na farko ko kuma abu da ya fara sa wa Allah shirka na farko a duniya shine hoto asali wasu mutane ne aka yi tun zamanin da ya zo kafin zuwan annabi nuhu manyan bayan Allah ne guda biyar Allah ya ba da labarin su karanta tafsirin ibn kasir a suratun nuh a lokacin da waɗannan bayan allah suke cikin jama'a kowa ya san nagartarsu kowa ya san mutanen kirki amma sai suka mutu sai ya zama da suka mutu waɗanda suka san suwaye su sai suna kamba masu suna faɗin kalmomi waɗanda kamar sun wuce iyaka game da su har ta kai ma wuraren da suke zama aka je aka yi designing aka yi hutansu a wurin da suke zama ana nan ana nan 'ya'yansu da suka zo bayansu sai suka sami ici ko dutse sai suka sassaƙa maimakon hoto sai suka mai da shi suka yi gumakansu suka aje su a nan wai da nufin ana kallon su ana tuna bayan allah ne waɗannan masu aikin nagarta ne ana nan tattaɓa kunna da suka zo su sai suka wuce ba hoto ba ba gunkinsu ba a'a sai suka koma ba wani abu da za su yi a rayuwa sai sun je sun yi sujada a gabansu sun nemi kamun kafa sun nemi biyan bukata a wurinsu daga nan ne harka ta lalace shirka ta shigo cikin ɗan adam abin da ya ja asali shine hoto don haka jama'ar musulmi duk wanda ya san yana ɗaukar hoto ya canza sana'a wannan bala'i ce masifa ce duk wanda ya san yana da ɗabi'ar ɗauke-ɗauken hoto wallahi ya bari don tsinuwar hadda wanda ake ɗauka dama annabi ya tsinewa ku karanta riyadu salihin ayo annabi ya tsine mu duk mai ɗaukan hoto haka duk wanda ake ɗauka hoto an tsine mai sai dai hoton da yake watan bayan da za ka yi na larura ne hotunan da suke na larura ne su ne hotunan da za su zama a ce dole sai an ɗauki mutum ya kai kama a ɗauke shi aiki to yanzu wannan ababin larura sai ka ɗauka da ma kun gane kuma duk shegantaka ce hoto da kake gani da ake ɗauka ƙarya ne bai zama wakili na gaskiya akan mutum ai ɗan yatsa babban ɗan yatsa ka dangwala babu abin da ke watan wakiltar mutum wakilta ta hakika kamar ɗan yatsa ya dangwala shi jama'a kun gane ku amma in dan hoto ne duk yanda kake akwai wani yana nan yanda kake haka yake amma idan wannan tom print ne bayan da za a yi a ce ka dangwala wai wani ya dangwala a ce iri ɗaya na biyuwa jama'ar musulmi kun gani allah bai yi dizainin tsage-tsagen ɗan yatsa babban hannun mutum idan ya yi to baya ƙare yin wani irinsa wannan ya nuna maka waye allah tun da aka yi duniya a ɗauko tun daga yatsan annabi adamu tun daga kan shi har zuwa ɗan da yanzu mace za ta duka ta haifa kowa ya zo ya dangwala ba wanda za ka ga ya yi ɗaya da irin nauyi kowa da irin nashi jama'a kun gane ko don haka ƙarya ce kawai ƙarya ce abu ne wanda ake kokarin sai dai an cuso abin da ke ja wa Allah shirka cikin mutane jama'ar musulmi hoto fa shine abu na farko da yasa aka fara wa Allah shirka hoto ne yasa aka fara hada Allah da wani to shine da Allah ya aiko annabi Nuhu Allah ya ce gargadi waɗannan mutane cewa la tazarunna wuddan wala suwa'an wala ya gusa wa ya uka wa nasra ya ce wa kada adallu kasira wala ta zai ziri zalimina illa dalala ko illa ta bara. jama'ar musulmi kun gane ko don haka hotuna 'yan fasfot kamar yadda in kun karanta Jamilu zainu ko usaimin haka suka ci waɗanda suke na larura labas hoton da kuma ya zama watan labudda sai an yi shi kammalalle an gane kai jaraba da masifa ta sa sai kai hoto to sai a datse shi ta yadda ba zai ba da sura duka ba amma dai saba ma Allah an saba ma Allah kuma wallahi duk gidan da kaga hoto na rantse da Allah mala'iku rahama ba su shiga cikin shi ku karanta adabu zufaf ta albani duk gidan da kaga kare da hoto wallahi tallahi mala'iku rahama ba sa shiga kuma wannan karatun ba ma yanzu ba tun tun can tun kan ma a fara da awatu sunna a ƙasar na abin kowa ya san aka yi da an yi mutuwa a gida sai ga an mazu duk an kwashe hutun da ke bango a gidan sai ya je a tattara a ɓoye waɗanda ke da ƙarfin halin saba ma ubangiji to ba za su kwashe su ba sai a maza duk a juya hotunan su kalli bango ba ku gani haka a garin nan duk inda aka yi mutuwa sai waɗanda jahilcin su dama ya kai ƙarshe gidan da jahilcin su ya kai ƙarshen tukunya ta fashe ya fada cikin wuta gaba ɗaya jahilcin su ne za ka gan an yi mutuwa sai ga hotuna ga su nan a ɗaki ba su ciccire ba ba su jujjuya su ba wannan tun muna yara kamun izala ta shigo ni nake ganin wannan ban san meye dalili ba to annabi ne ya hana duk gidan da kaga kari to mala'ika rahama bai shiga duk gidan da kaga hoto mala'ika rahama bai shiga a to a ya ishe ka misali in ka karanta adabu zufaf zani ne fa aka yi dizainin hoto a jikinsa aka yi hoto a jikin zani aisha ta ga wannan zanin zai yi kyau da labule sai ta yi labulen kofar ɗaki manzan allah yana tahowa da ya hango kai ka ce zai ƙara so a guje ya zo ya dinga masifa barin faɗi yadda za a gani ya dinga faɗa don me za a zo a sa wannan ke baki san duk in to jama'ar musulmi mala'iku rahama sun ki shigowa wurin ɗakin aisha gidan annabi saboda wannan hoton gaya mun ko gidan uban waye za a sa hoto a ce mala'ika rahama ba zai ya shiga gaya mun ɗakin uwar wace ce za ta sa hoto a ciki mala'ika rahama ya zo shiga tunda har ɗakin aisha jama'ar musulmi mala'ika rahama ya ƙeji saboda hoto a jikin labule jama'a kun gane wannan ku da aka kar wanda ya yaudar kansa kana liƙa hoto a ɗaki dama ba ka ba mala'ika rahama kuma an kai sa rashin sa'a ka mutu a cikin ɗakin to kaga shi ke ba mai iya zuwa ɗakin sai mala'ikan azaba su ko mala'iku rahama ba ruwansu saboda haka hoto ba kyau dole kuma musulmi mai kyakkyawar aƙida ya kyamaci hoto shi sa don allah ku diba me ya fara halaka kiristoci ai hotuna kuma duk 'yan bidi'an nan da za ka gani ka diba ka ga menene yake kara halakar da su hotuna jama'ar musulmi kun gane sai ka ga hoto a hoton wani shehi a jikin mota wai sai ka ji ana ce ya rinka ce maka wai in bai sa ba ne to ya san gaskiya tafiyar shi bata da aminci zai iya haɗari ko ka ga hoto na shehi a cikin shago wai in ba hoton a ciki asara za a yi yana iya kamawa da wuta ko kuma yadda ya zauna haka zai tashi ba ciniki a rana. na rantsi da allah wani har faɗin karamar hoton ibrahim kaula ya are kowa ya ji cewa wai a kano ne wani inyamuri sai ga kullum wani ya zo ya buɗe shago musulmi ne kamun ya ankara sai ga kawai kaya sun kare sai ya ce mai meye sirrin sai ya ce mai kaga wannan katon hoton ya ce yi eh. sai ya ce to inda yana cikin shago kana zuba kaya zan zai kare sai in yamurin ya roƙe shi wa Allah ya taimaka ya siyo mai shi ma ya sa ya je ya siyo ma in yamur hoton kaulaha ya zo ya sa a shago sai ga in yamur yana siyar da kaya da ya zuba saboda Allah jama'ar musulmi yanzu shi dama shi dan ba haka yake ba don Allah ka inna lillahi wa inna ilaihi wai wannan fa daga karama shehi ce wani ke faɗi a rido saboda Allah jama'ar musulmi ka Allah kyauta to shine ne ya ce da sura wadda take mai abai mai jikiyaka wanda za ka ga mutane suna kwaikwayon halitta Allah a nan muka tsaya karatun jiya mala ya ce mafatihun na linnisa'i mabuɗan wuta waɗanda suka shafi 'ya'ya mata to daga wannan gaba ya kamata kowace mace ta karkaɗa kunnanta ta saurara ta ji saboda yanzu ne za ta fara jin batan an ce mabuɗan wuta kar ku rinka tunanin irin yanda 'yan ɗariƙu suka rinka cutar mutane a da kafin zuwan izala ka sa a garin nan akwai aƙalla mutum biyu waɗanda suka sa kuɗi uban kuɗi tun a wancan lokacin suka sayo su zabga zabgan kuba makullai zabgegiyar kuba tana na aji wa makullin aljanna ai aljanna su ne ayyuka na ƙwarai ayyuka na nagarta bayan ikhlasi sai kuma sare a wurin Allah sai kuma sa'a Allah ya yarda da abin da ka sare a wurin sai baka don kuna kallo wata rana abin da annabi ya ce wa aisha babu wanda a cikin ku aikin shi zai sa Allah ya sa sha aljanna aisha ta ce haka ya ce hannu jama'a ku dibi wannan magana fa babu wanda a cikin ku aikin shi zai sa Allah ya sa shi a aljanna ta ce hakai ya ce hannu sai don rufe wadda Allah zai mun da rahmarsa jama'a kun gani amma tun daga nan sai a siyawa da mutum wata zabgegiyar kuba sai ta miƙe ƙafa jama'a kun gane ku to abinda ake cewa mabuɗan wuta karka ɗauka kuba ce ba wata kuba wasu miyagun ayyuka ne wanda in dai kana aikata su wallahi ka yadda ka mutu baka tuba ba na rantsi da alkur'ani ka rukuma kanka ɗaya daga cikin mabuɗan wallahi tallahi sai ka buɗe wuta ka shiga saboda alkawari ne allah yi kuma za ka ji su annabi ne ya faɗa kuma za ka ji don haka mata sai ku saurara da kyau waɗannan mabuɗe da za a kawo waɗanda suka shafe ku ne kai tsaye wata tana iya a karatun da za a yi ta ji mabuɗan da za a yi ta kawa to kasan shi ba haushe kan ce mabuɗi ko makulli jama'a kun gane ko to kowanne kake nufi shi abinda dai ake buɗe ƙofa da shi don haka wata za ta ji tana da mabuɗan nan guda ɗari ita kaɗai kowane ɗaya kuma dama zai ja sai ta buɗe wutar nama da wannan abu ta shiga wata kuma za ta ji sai ta sa'a na ta basuci hamsin ba wata ashirin wata goma wata biyar wata hudu wata biyu wata ma in ta sa kwara ɗaya za ta ji ta da shi wata ina cewa in ta sa'a ne saboda kaga ita tana iya wurgarwa ta gudu amma a nan duniya in ko kika mutu da shi man na a ƙugunki wallahi kin kaɗi dole sai kin buɗe kin shiga ko da za ki fito ai an yi wa'azi an ce kaza ba kyau yana daga cikin abin da ke sa allah ya sa mutum a wuta to mabuɗin wuta kenan ka rike shi da kyau don haka ka bari kana iya wurgar da shi ka zauna lafiya in ka ƙi kuwa in ka ƙi ji ko ba ka ƙi gani ba awalan mala ya ce abu na farko mafatihun nari almuntashira bainan nisa malam ya ce za mu tattauna ne akan mabuɗan wuta waɗanda suka warwatsu a tsakanin mata watan da wahalan gaske ka ga wata 'ya mace ba ta da wannan makullin a hannunta domin waɗannan mabuɗan wuta mata sun haɗu kan kowa na da shi a cikinsu illa ma rahima rabbi wa kalilun ma sai wadda Allah ya tausaya ma yan ƙillatun ne min a cikinsu Saniyan abu na biyu mafatihun nar almushtarika bainan nisa war rijal za mu kawo magana akan mabuɗan wutar jihar nama. wanda aka yi tarewa a kan su tsakanin mata da maza to kaji inda maza za su samu shiga akwai mabuɗan wuta waɗanda za ka ga an yi musharaka tsakanin maza da mata kowa za ka ga duk kowa ya dage yana yin kowa ya dage tsakanin maza da mata kowa ya ririki waɗannan mabuɗe na wuta ɗin man waka'at fi hadhihi al duk wadda ta sa kanta cikin waɗannan abubuwa da za mu kawo masu halakarwa to ta sani fa inna nara tan taziruha wutar jahannama na nan na jiran zuwanta watal taqituha yawm alqiyama kuma haka za ta rinka tsintan mace irinta a ranar alkiyama awwalan mala yace mafatihun nar Linnisa mabudan wuta waɗanda suke ga mata na ɗaya mala ya ce a shirku shirka to dama wannan in ka samu ko tarin mutane duka ai Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikuna ko in ka ga mutane mafi yawansu ba sa imani na hakika da Allah sai sun rinka yi suna shirka jama'ar musulmi kun gane ku lokacin da Allah ya shirya sunayen wasu annabawa da manzanni wurin ashirin da wani abu yana gama faɗinsu sai ya ce walau ashirku la habita anhum ma kanu yasna'una ko su da za su yi wa Allah shirka duk abin da suka yi mai annabawa fa da manzanni da za su yi gigi su shirka duk abin da suka yi wa Allah da ya ɓaci ku dibiyan da Allah ya kalli annabi fa ya ce wala kada uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika ya ce masa la'in in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirina wallahi wannan aya malamai cewa suke irin abin da bahaushe ne ke faɗi cewa ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro jama'a ku diba allah ya kalli tsabagen idan annabi ya ce masa mun maka wahayi Kama yadda muka yi ma waɗanda suka wuce kafin kai wahayi ya ce wallahi tallahi ku ji rantsuwar da Allah yi wallahi tallahi lallai sai da ya kawo tokidi idan kai shirka la yahbatanna amaluka wallahi tallahi lallai aikinka zai lalace duka wala na min al kuma wallahi tallahi lallai za ka zama cikin asararru annabi kenan in yi shirka lokacin da allah ya zai isra'i da annabi kamun a yi iraji da shi ya tara manzanni a kudus annabi ya wuce musulmanci a biyu sun bi shi sallah yana sallamewa annabi ya juyo kalle su duka allah ya saukar da aya cewa wasu alman arsalna min aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun ga waɗanda muka aika nan kafin kai tunda ka juya tambaye su akwai wanda muka ba damar yi wa Allah shirka a cikinsu annabi ya tambaye ka ce sam ba wanda Allah ya masassauci ko ya ba shi damar yin shirka gaba ɗaya a cikinmu billahi allazi la ilaha illa wa jama'a duk wani abu da ake wa Allah to babu kamar shirka in dai na na laifi bari ku ji da mutum zai tara mutanen duniya gaba ɗaya ya kashe idan ya je gaban allah ran kiyama in dai bai yi shirka ba a zo da wanda yi wa allah shirka to a wurin allah wanda ya shirka ya fi wancan laifi da san da uwar mutum za ta haife shi yana fitowa daga cikin mahaifarta ya faɗo duniya zai zarce wata mace na kwance ya wuce kawai zira zakari a cikin farjinta ya fara zina tun daga ranar kar ya mutu sai ya tsufa a haka ba ci ba sha sai zina kawai idan ya je gaban allah ran kiyama aka zo da shi ga mai shirka wallahi tallahi shi sai ya ga ba wani abu yi ba wannan da ya mutu yana shirka sai ya fi haɗuwa da bala'i da masifa don shi ne laifi mafi girma da ake wa Allah duk wani laifi bai kai shirka ba don haka za mu ji karatu a kan matsala a shirku kuma shirka kan nassin ƙur'ani ya nuna tana da yaɗuwa a cikin mutane amma billahi la ilaha illa wallahi tallahi duk inda za ka ji shirka ta yaku ba ka cikin mata su ne masu zuwa wurin boka 'yan duba masu 'yan kara-kara masu tsafi saboda munafunci yau sai ka ji mace na cewa waya zan je wurin malami ne mun istihara ka ji munafuka mushirka kawai waya zan je ne ai shi roƙon Allah yake eh ai shi roƙon Allah yake ai malami na ne istihara yake yi wa ya gaya miki cewa wani na ma wani istihara a ina aka ce haka munafuka mushirka kawai arniya wallahi za ku ji karatu kan matsalan nan yau mala ya ce akbar zunub zunubi mafi girma da ake wa allah shine ashirku billahi ta'ala shine ma allah shirka shi allah ɗin maɗaukakin sarki wa huwa zambul ladhi la yughfaru abadan shirka ita ce zunubi wanda har abadan abidina ba a gafarta ma wanda ya mutu yana yinsa ƙala ta'ala Allah ya ce inna allaha lalle Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafara a kan hada shi da wani abu da ake in dai an mutu ana yi amma wa gafiru ma duna zalika liman sha? Allah na yin gafara ga wani laifi wanda bai kai ga shirka ba amma ga wanda ya so jama'a kun gane ku wannan haka nasu mu'azu dan jabal ya ce jama'ar musulmi kun gane annabi ya ce duk wanda ya mutu allah ya gaya mai duk wanda ya mutu akwai imani daidai da kwayar zarra a cikin zuciyarsa zai shiga aljanna mu'azu dan jabal ya kalli annabi ya ce wa zana wa saraka manzan Allah ko da yana zane yana sata don akwai imani ne da kwayar zarra a cikin zuciyarsa sai Allah kuma ya sa sha aljanna annabi ya ce wa zana wa saraka ko da yana zane yana sata Allah zai sa sha aljanna mu'adu ya ƙara kallon annabi ya ce ya rasulallah wa in zana wa in saraka don akwai imani da da kwayar zarra a cikin zuciyar shi baya shirka sai a ce za a sa shi aljanna ko da yana zina yana sata annabi ya ce masa wa in zana wa in saraka ya ce manzan Allah don mutum baya shirka kuma ya mutu da daidai da kwayar zarra na imani a zuciyar yanzu wannan sai a ce za a sa shi aljanna yana shirka yana zina yana sata annabi ya ce ko da yana zina yana sata ko da ko ma'azu baya so sai Allah ya sa shi a aljanna tunda bai shirka kuma akwai imani a zuciyarsa shi sa wani malami ya ce wa manya mut wa lamya tub an muzirhi fa ilallahi jami'a amri duk wanda ya mutu bai tuba ga laifin da yake wa Allah ba in ba shirka bane to ka ba wa Allah lamarinsa in Allah ya ga dama yana iya mai azaba a kan laifin in kuma Allah ya ga dama shine wa ya gafiru ma duna zalika ya sha Allah na iya gafara ga abin da bai kai shirka da aka mutu ana masa ba amma wannan liman ya sha'u don haka in kana jin wai wannan aya dama ce aka baka na saban Allah je kai ai cewa aka wa ya ma duna zalika liman ya sha'u aka ce kana cikin waɗanda allah ya so ne wa ya gaya ma bare wanda ya baka damar miƙe kafa ka je ka saba ma ubangiji wanda allah ya so shi ne yake ma wannan gafara wanda bai so yi masa gafara ba siyasa shi a wuta to idan ka ce bari ka je ka ci gaba da iskancinka je ka ci gaba in an je lahira ka gani kana cikin waɗanda allah ya so yi magafara ne ko ko baka ciki in baka ciki sai ka shiga wuta ko labarin ta ko bala'i ne jin shi ya kun jiyo a baya Allah kyauta suratun nisa'i ayata watan 47 an maimaita irinta a ayata 116 wa shirku ita shirka wa ibadatu ghairi ta'ala Shi ne bauta ma wani Allah maɗaukakin sarki autaujihu ayya launin min alwanil ibada ko kuma fuskantar da dukkan wani launi daga cikin laununnukan ibada ga wani wanda ba Allah ba duk wani abu da ibada ne in dai za ka juyar da shi ka fuskantar da shi ga wani wanda ba Allah ba ka yi shirka kal kamar jin tsoro irin wanda ake wa Allah jama'ar musulmi kun gane kun ga da malaman ƙasar nan sai su rinka cewa wai ɗalibi a gaban malami ya mai da kanshi kamar watan kamar gawa a gaban mai wanka mai da kanka a gaban malami kamar wanda za a yi wa salkwabo kan nashi a hannun wanzami Ka ga dole ka natsu ai ba za ka rinka yadda ka so ba wannan wuka ta wanzamai to sai ka tsaya kai shuru an gane ko ba motsi to don zatin allah jama'ar musulmi yaushe za ka zauna a gaban malami a ce motsi ya kama ba za ka yi ba ubangiji ne to a sallama ba ga yanan kana motsawa ba duk tsoron allah ka kai annabu ne amma zai zo ya tsaya gaban allah yarinya ce ta matsa ta makale tana kuka sai ta bi kuma ga za a yi sallah sahu ya da sai rungumo a basa. ga ta a jikin shi gaban ubangiji kuma yake ya da kabara a haka sallah ce manzan allah yake sai aka ga matsa gaba gaba sai aka ga ya zai kamo wani abu ashe aljanna ce allah ya nuna mai hotonta ga ta nan yana sallah ga ta yana kallo ya ga wasu 'ya'yan itatuwa kusa da kafa a kusa da ƙasa shi ne ya je yana ƙoƙarin kamar ya katsu ya ce da allah ya sa ya yi sa'a ya ko katsu ɗan ice ɗaya kawo duniya da cikin ku ba mai ƙara jin yunwa wannan abu za a yi ta gwaguya ana ci har abada shi kenan an huta can sai a ga annabi yana zabura yana baya sai ya dawo baya da sauri an gama sallah aka ce ya ce hoton wutar jahannama aka nuna mai sai ta gadan gadangadan sama tana neman ta faɗo shi ne in na hangi haka sai yin tsorata sai in yi ba jama'ar musulmi kun gane wannan ku allah kyauta to me yasa annabi ya baya baya me yasa ya gaba gaba me yasa ya runguma waccan don haka abin da ake cewa shine in motsi ya kama ka gaban malami za ka yi amma abin da ake nema mai da hankali kafa ka ta gaji a haka kana iya canza ta magana ta kama kana iya yi amma a ce wai malami duk abin da zai faɗa to za a ja baki a shu to wannan annabi ake wa haka domin shi ne duk abin da yake faɗi kai tsaye an san wahayi ne daga Allah amma ba ka gane ba ga ka zaune gaban malami za ka yi magana jama'a kun gane ku to irin waɗannan matsalolin kuma kamar sun yi kwana suna neman su dawo cikin ahalus sunna ana ganin malami kan kure kowa ba mai iya magana ko kuma mutane suna jin tsoron malamai akan abin da ba saba ma Allah ba ne kuma wannan tsoron ya wuce na ɗabi'a to na rantse da Allah ko mu sai mun gyara don kar ka zama mushiriki shi wanda kake jin tsoron bai sa ka ba kuma bai san kana yi ba kaga shi ya kubuta akwai tsoro na ɗabi'a akwai kuma tsoro na aƙida shi ne tsoron da kake a cikin zuciya to wannan ba wanda ake wushi sai Allah jama'ar musulmi kun gani idan mutane ba su kiyaye irin waɗannan tsoron ba to na rantse da Allah kuma za su samu kansa a cikin musiba na